karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro kama da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Najeriya ta kashe dala biliyan takwas domin baiwa darajar kuɗin ƙasar na naira kariya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ƙasashe na fuskantar haɗarin yawaitar shugabanni 'yan kama karya. Shugabannin ƙasashen EU na gudanar da taro kan makomar yakin Ukraine yayin da a yau aka cika shekaru uku da barkewarsa. Hamas ta yi Allah wade da Isra'ila kan jinkirta sakin Falasɗinawa sama da 600. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in kamfanin tafiyar da lamuran kudade a Najeriya Bismarck Rewani ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta kashe akalla dala biliyan takwas a kokarinta na ganin ta karfafa darajar kudin kasar wato naira. To ku yaya masana ke kallon wannan batu? Dr. Kasim Garba Kwarfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. ba wai gwamnatin tarayya ba ne, ta ce sai dai wani wanda yake bayani akan tattalin arziki wato shine cirwan yake cewa kididdigar lissafi yana ganin central bank na najeriya ya kashe dala biliyan takwas zuwa yanzu shi kuma ya kirkara wannan lissafin ne saboda ganin cewa gwamnatin tarayya ta je ta mishi bashin biliyan dala biyu sau biyu wanda yake wajen biliyan takwas sannan kuma idan ka diba wato reserve din wanda yake kudade da suke na aji da suna biliyan 42 yanzu sun dawo biliyan 38 to daga 42 in ka ce dawo biliyan 38 kaga ba biliyan hudu kenan ga kuma biliyan biyu sau biyu da aka ranto biliyan hudu kenan wannan shi ne ya ba da biliyan takwas so a lissan shi sai ke cewa naira ta sauko zuwa yanzu yana ganin gwamnati eh, central bank ta kashe wajen biliyan takwas to wannan hasashe ne ba mu iya tabbatar da shi sai idan eh, central bank ta zo ta yi wannan bayani kuma muna tsammanin za ta yi wannan bayani amma dai har yanzu ba ta yi ba amma gwamnati tarayya ta ce wannan ba gaskiya ba ne ba Dr. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki a Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda gwamnan jihar Oshun Ademola Adeleke ya rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi da kansiloli bayan da hukumar zaɓe a jihar ta sanar da 'yan takarar shugabancin kananan hukumomin 30 da na kansiloli 332 na jami'ar PDP mai mulki a matsayin waɗanda suka lashe zaben a ƙarshen mako. Al'ummar birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno sun fara komawa amfani da hasken rana wajen samun makamashi sakamakon matsalar wutar lantarki da suka fuskanta na tsawon lokaci. Bilyamini Yusuf na ɗauke da rahoto a kai. ganin halin da ake cikin na rashin tsayayyar wutar lantarki na tsawon lokaci ya sa al'ummar birnin maiduguri da kewaye suka koma amfani da hanyoyi da ake samun makamashi ta hanyar amfani da hasken rana wato sola Malam Muhammad Salihu Baradi mazaunin Maiduguri ne wadda ya fasa garɗe yake amfani da sola a gidansa. Ita wutar nefa gaskiya bata wadata ba sannan kuma ko da za a kawo wutan nan ba lalle ne a kawo ta kai lokacin da kake bukata ba dole mutum ya nema kansa wata mafita da zai iya samun hanyar wuta ba wannan ba to mafitar biyu ne ko dai janareto ko dai solar ita ma malama badiya sani wata mai sana'a ce a gida da take amfani da na'urar da ake samar da makamashi ta hanyar hasken rana a baya sai ai kwana biyu kwana uku babu wuta in ka sa kayayyaki a fridge ma sai ya nemi ɓaci ko kuma ma su fara ɓaci amma yanzu tun da muka saka solar nan ko da yaushe muna da wuta kuma mun ci gaba da harkokin harkokinmu komai lafiya lafiya yanzu haka dai kasuwar masu sayar da kayan wuta da ke amfani da makamashi da ake samu daga hasken rana ya bude inda mutane ke da bibin zuwa saye duk da tsadar da yake da shi injiniya abdulmajid bala wani mai sai da kayan wuta na sola ko yanzu ma da ka zo din ka same ni ai abun mutane sun dan yawa saboda demand din abun ya wuce lissafi za ka kawo kayan kafin kayan ma shigo hannunka mutane sun kwashe yasa kayan yanzu ana turoshin a kansa gaskiya sosai sosai masu fashin baki kan harkokin yau da kullum sun nemi hukumomi da su dauki matakan sauƙaƙe hanyoyin da za a samu na'urar sola saboda ta haka ne mutane da dama za su samu damar amfani da wannan hanya ta makamashi musamman ganin Allah ya albarkaci wannan yanki da hasken rana. Biliyamin Yusuf Maiduguri RFI Hausa. Al'ummar yankin Ogoniland sun buƙaci a samar da jihar Bori daga kananan hukumomin ilimi ko kana kana da tai da ke yankin su a wani ne da ke zama hakan ke zama sharaɗi kafin dawowa aikin haƙar mai a yankin nasu. Shugabannin yankin na Ogoni ne suka mika wannan buƙata yayin taron da suka gudanar a ƙarshen mako bayan ganawar su ta baya bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu kan batun dawowa haƙar mai a yankin da aka dakatar tun shekarar 1993 saboda rashin zaman lafiya. duk da cewa jamhuriyar nijar na ci gaba da rufe iyakar ta hada da ta kasarta da benin tun bayan juyin mulki a 2023 to amma dimbin mutane da kuma kayayyaki ne ke tsallakawa wannan iyaka ta hanyar amfani da kananan jiragen ruwa a kowace rana malam mika'il yaya ɗaya ne daga cikin masu taimakawa matafiya don tsallaka iyaka a sauwaƙe ya yi mana ƙarin bayani dangane da yadda lamarin ke gudana ka zo bakin ruwa muna biya wajen ma'aikata suke mu kakautukan musu diba ko mu kyan ina muke don mun ka zo wajen su mun ka ba su ce mu shige mu shiga jirage mu shiga Nijar kuma mun ka hito da Nijar mun ka hau kabu kabu sun ka kama bakin ruwa kuma shi kenan he mu shigo jirage mu ƙetaro mu shigo Benin ban ga wata hanya da ake cewa ana bi ta daban in ba cikin ruwa ba dai cikin ruwa na ita dai gada kowa ya san da ta ya ki har yanzu shi ba duk wanda bai san hanya ba dole wadda an kai wata wance ya wahala bisa hanya amma in ya biyo ta hanyar 'yan gida ya tambaya ina bakin ruwa ana kai shi wancan kote na Nijar na yi shi tahi kuma in cikin Nijar na hito zai shigo a bene? da an kashe bakin ruwa ce ya ƙetarudun da mutane nan kamar kasuwa na ko ina dai akwai mutane da biyar da rabi ta yi mutanen Nijar sun liƙe ba a shiga kuma cewa gobe ƙarfe shidda kenan ba a cewa an yi abu da dare bale ka ce an cuce ka da rana daina komi ake yi bisa idanun mutane in ka da kayan ka duwan su diba in sun ga abin kamu su kama in ba su ga abin kamu ba su bari ka shige waka Malam Mika'il Yahaya daga Jamhuriyar Niger. Jami'an tsaron kasar Libya sun samu nasarar shafke shugaban kungiyar tawaye ta Patriotic Liberation Front, Mahmud Salah, wanda ya yi shura wajen adawa da gwamnatin sojin niger Aisha shekabara ta haɗa mana rahoto. Safiyar Lahadi ne rinduna ta 87 ta samu nasarar kama Muhammad Salah da yaransa biyar a kudancin Libya. Daga cikin zargin da ake masa akwai jagoranta ayyukan da suka saba wa gwamnatin sojin Nijar, ciki har da kokarin maido da tsarin mulkin kasar bayan juyin mulkin shekarar 2023. ƙungiyar karkashin jagorancin Salah na fafutukar ganin an dawo da tsarin mulkin jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin da soji suka yi. Ƙungiyar ta FPL ta ce tana gwagwarmaya ne a saki hambararren shugaban Nijar Muhammad Bazun, tare da dawo da aiki da ƙudurin mulkin ƙasar. Bayan kama shi an miƙa shi a hannun hukumomin Libya wanda kawo yanzu suke masa tambayoyi game da ayyukan ƙungiyarsa, Kamen wani yanayi ne na inganta haɗin gwiwa tsakanin Libya da Nijar. musamman bayan ziyarar da janar muhammad al-haddad babban hafsin sojin libya ya kai birnin yamai a watan satumbar shekarar da ta gabata tun dai gwamnatin nijar karkashin jagorancin abdurrahman tiyani ta kwace wa salah yancinsa na zama dan kasar to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na arafai Dandazon 'yan sandan Congo da suka koma zuwa mayakan kungiyar 'yan tawayen M23 sun yi dafifi a tsakar birnin Bukavu suna rera waƙen nasara cike da fatan jagorantar birnin ƙarƙashin jagorancin kungiyar wadda da ake marawa baya daidai lokacin da gwamnatin Kinshasa ke shirin kafa gwamnatin haɗin kai. Abida Sha'ibu Baraza na ɗauke da ƙarin bayani. A makon da ya gabata ne mayakan na M23 suka faɗaɗa mamayar su zuwa sassan lardin na Kivu bayan da suka kwace birnin na Bukavu na biyu mafi girma bayan goma. a wani yanayi da bayanai ke cewa mayakan sun yi amfani da karfi wajen fatattakar fararen hula tare da sace kayayyakinsu ta yadda ba tare da wani gumurzu ba M23 ta kame birnin. Bayan da M23 ta kwace yankunan na gabashin Congo masu albarkatun karkashin ƙasa ne fargaba ta tsananta kan yiwuwar sake faɗaɗuwar yakin lamarin da ya sanya kiraye-kirayen bukatar janye dakarun da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a ƙasar. A birnin na Bukavu cikin sabon kayan sarki ne 'yan sanda suka yi dafifi tare da hawa layi da nufin shiga wani sansanin horarwa na kwanaki don koma aikin ƙarƙashin dokokin M23. Bayanai sun ce yawan 'yan sandan da suka shiga sansanin samun horon ya kai 1,800 waɗanda suka miƙa wuya ga M23 ko da yake kakakin ƙungiyar 'yan tawayen ta AFC Lawrence Kanyuka ya ce akwai kuma wasu ƙarin akalla 500 da ke shirin sake miƙa wuya ga M23. To kasashen Mauritania da Morocco sun sanar da buɗe wani sashi na kan iyakarsu da ya shafe shekaru a rufe a yankin yammacin Sahara, lamarin da bai yi wa 'yan tawayen Polisario daɗi ba. 'Yan tawayen na kallon matakin na Mauritania a matsayin amincewa da ikirarin da gwamnatin Morocco ke yi na mallakar yankin yammacin Sahara, inda suka shafe shekaru da dama suna tafka rikici a kansa. Sojojin Sudan sun samu nasarar dawo da ikon birnin eljitaina na kudancin kasar hannunsu daga mayakan RSF tare da tarwatsa mamayar da aka yi wa birnin El obid na yammaci nasarar tasu na zuwa bayan da rsf suka sanya hannu kan samar da gwamnatin su tare da shugabannin siyasa da na tawaye da ke goyon bayan su a yankunan da ke yammacin kasar harin da rsf suka kai kusa da birnin gitaina a makon da ya gabata ya kashe sama da mutane 200 a cewar masu fafutuka. To labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Belka Turk ya ce duniya na fuskantar haɗari sake fadawa ƙarƙashin jagorancin shugabannin 'yan kama karya. Matsalar da ta gayyara dubin dubatar miliyoyin mutane a shekarun baya. Turk dai bai ambaci sunan kowace ƙasa ko shugaba ba, sai da ya ce haɗarin da ake fuskanta a bayyane yake la'akari da yadda ake samun yawaitar taki haƙƙin ɗan adam. Tukuyaya masana siyasar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan al'amari tambayar kenan da muka yi wa farfesa kamil sani fage na jami'ar bayero a kano da ke najeriya abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya gaskiya abubuwa ne wanda suke da ban tsoro ta yadda aka mai da hakkin ɗan adam da ran ɗan adam ba wata tsiya ba hmm. wasu ƙasashe misali in ka ɗauki kamar abin da yake faruwa a isra'ila hmm. duk irin ta'asa da take yi in an zo ko da a majalisar ɗinkin duniya a ce za a yi mata Allah wadai sai kamar Amerika ta hau kujerar naki masanin siyasar ƙasa da ƙasa farfesa kamilu sani fage babban jami'in ƙungiyar hamas mahmud mardawi ya bayyana cewa ƙungiyar ba za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da ke tsakaninta da isra'ila ba har sai ƙasar ta yahudu ta saki falasɗinawa 620 da aka tsare wato za ta saki a asabar inda ta gabata kamis sali na ɗauke da karin bayani isra'ila dai ta ce ta ɗauki matakin ne har sai ta samu tabbacin cewar Hamas za ta daina abin da ta kira da cin zarafin mutanen da take saki a dandalin da ake miƙa su. ‘Yan uwa da iyalan Falasɗina da ake sa ran a sako sun shafe yinin ranar da kuma washe gari inda suke dakon isowar ‘yan uwansu amma sai dai haƙa ba ta cimma ruwa ba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da tankokin yakin Isra'ila ke ci gaba da kurɗawa cikin yankunan gaɓar kogin Jordan. karan farko da ake ganin irin haka cikin fiye da shekaru ashirin kafofin yada labarai irin su cnn sun roito firaministan isra'ila benjamin netanyahu na cewar a shirya kasarsa take ta ci gaba da kai hare-hare gaza da sauran sassan falasdinawa a gefe guda kuwa isra'ila ta sanar da shirin girki dakaru na tsawon shekaru a yankin na gaza Yau ake cika shekaru uku cif da faro yakin Rasha a Ukraine a wani yanayi da tallafin da Kiev ke samu daga takwarorinta kasashen turai ke neman durƙushewa sakamakon rarrabuwar kawuna da kuma matakan Donald Trump na Amurka a ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen yakin. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. jawabin saka al'ummar ukraine shugaba volodymyr zelensky a yau litinin ya yabawa wa jama'ar kasar waɗanda ya kira da jajirtattu masu kishin ƙasa lura da shekaru uku da suka shafe suna turjiya ga mamayar rasha taron cika shekaru uku da faro wannan yaƙi na zuwa a daidai lokacin da shugabar hukumar gudanarwar eu ursula von der leyen da prime minister canada justin trudeau da sauran manyan jami'an ƙungiyar ta eu ke ziyara a wannan ƙasa ta gabashin turai wannan taro ya gudana ne ba tare da wakilcin ko mutum guda yarda daga Washington ba lamarin da ke nuna halin ko in kula da Donald Trump ke nuna wa wannan ƙasa wadda ta samu cikakken goyon bayan Amurka ƙarƙashin mulkin Joe Biden cikin jawabin Zelensky ya yi godiya da jinjina ga dukkanin bangarorin da ya ce da taimakon su Ukraine ke ci gaba da tsayawa da kafarta. A gefe guda Ursula von der Leyen ta sake nana ta alwashin EU na taimakawa Ukraine a dukkanin matakai gabanin haɗuwar da shugabannin EU ke shirin yi ranar shida ga watan Maris mai kamawa don tattaunawa kan yadda za masu su ci gaba da tallafa wa kasar bayan jinyewar Amurka. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington DC yau Litinin, inda ake tsammanin zai gabatar da tsarin da kungiyar tarayyar Turai ta tattara don kawo ƙarshen yakin Ukraine, ko da yake a makon da ya gabata Trump ya dorawa wa Ukraine alhakin yakin. fadar vatican ta ce roma ya samu bacci mai kyau kuma yana hutawa a asibiti a wani yanayi da shugaban kristocin na duniya ke fama da cutar sarkewar numfashi ta pneumonia yayin da ake ganin alamun gazawar koda a tattare da shi an kwantar da pom francis mai shekaru 88 a asibitin gemelli da ke rome tun ranar 14 ga watan fabrairu saboda fama da tsarkewar numfashi. karfe 5 da mintuna 15. taken labarin wasanni kenan kuma ga Captain nasiru sani ya shigo wannan coach ne to coach ne wannan <laughs> to zan fara labarin wasanni da sakamakon wasan premier league din ingila a wasan da aka kara a tsakanin manchester city da liverpool mm. inda aka tashi liverpool na da ci biyu yayin da manchester city ta kasa zara kwallo ko daya a ragar abokiyar karawa ta ce an mata raga an mata raga kenan duk da cewa wasan an yi hasashen cewa dama manchester city za ta iya tabuka abin a zo a gani kazalika a wannan wasa dai erling haaland bai buga wasan ba saboda wato rauni da ya samu a makon jiya duk da cewa a filin wasan etihad da ke birnin manchester ne aka yi gumurzun wannan sakamakon ya ba wa liverpool damar sake ɗarewa kan teburin gasar premier league ɗin ingilar da tazarar maki goma sha ɗaya to a uh, kocin liverpool anslot ya yi wato ya magantu akan gashin wato rashin gamsuwar duk da rashin gamsuwarsa duk da cewa kungiyar tana kan teburin gasar premier league din na ingila da tazarar maki goma sha ɗaya bayan da ta doke manchester city biyu ba ko ɗaya a mm. ranar lahadi liverpool na da maki 64 a wasanni 27 a yayin da arsenal kuma mai matsayi na biyu take da wato kwanton wasa da bata buga ba tana da maki 53 bayan da west ham united ke da wato ke da ci daya a ranar asabar da ta gabata samun jagorancin wato jagoranci irin wannan zai kasance da daɗi sosai kamar yadda shi anslot ya bayyana kenan ko ansaloti ya zance da nasan kenan <laughs> to kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana fuskantar kalubale kan fatan ta na lashe gasar premier league din da ta shafe tsawon shekaru kusan ashirin rabonta da lashe gasar wannan rashin tabbacin lashe gasar premier league ta ingila ya zo ne sakamakon rauni da zaratan 'yan wasanta suka samu irin su bukaci saka da kai wato kai harvest da gabriel jesus wannan na cikin babbar matsalar da kungiyar ke fuskanta na rashin 'yan wasan gaba waɗanda za su taimaka wajen zira kwallaye mm. to ai na ga sai a dauke ki kawai ki je ki karasa musu a a to ga kanan captain guda ai kai kamata ka tafi koci zaki ce <laughs> to anan kuwa Rangers ta kori kocin ta Philip Clement bayan ta bayan ta sha kashi a hannun St Mirren kuma tana bayan Celtic da maki goma sha uku a gasar Premier League wato Premier ta Scotland to kin ji dalili to ina jin dai aka zamu dakatar da kai malam Nasiru to kin ci kudin ki To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Abida Sha'ibu Baraza ta shigo barka da shigowa. Barkanki da kokari hawa. To daga ina za mu fara yau? Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Nations wadda ake wallafa a Najeriya da ta yi sharhi kan shugabanni a nahiyar Afirka mm. waɗanda suka samu kyaututtuka daban-daban a wajen taron karramawa karo na sha hudu wanda jaridar African Leadership Magazine ta yi na shekarar 2025 a Casablanca mm. da ke ƙasar Morocco. Mm. Jaridar ta rawaito cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na daga cikin waɗanda suka amshi kyaututtukan a matsayin wanda ya kware a bangaren iya shugabanci a wata sanarwa daga darakta jarar da yada labaran gwamnan sanusi bature dawakin tofa ya ce wannan kyauta na nuna yadda gwamnan ya kware wajen iya shugabanci da rikon amana hmm. to kuma ga gwamnatin ta suna maganin cewa ta inganta sashen ilimi lafiya da kuma tattalin arziki da wanda hakan ya inganta rayuwar al'umma a nan jihar kano hmm. to muna dai najeriya amma da jaridar blueprint ita ma dai da ake wallafa a kasar sharhi ta yi kan kungiyar marubuta masu rajin kare hakkin dan adam ta yi kira ga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna eh, mm. ta ƙasa wato nafdac da hukumar 'yan sanda da kuma hukumar kwastam ta najeriya da su kakkaɓe jami'ansu da ke amincewa ana shigo da miyagun abubuwa cikin ƙasa ba bisa ka'ida ba mm. a cewar jaridar coordinator ƙungiyar comrade emmanuel onyibuke biko ne ya faɗi hakan a hira da manema labarai kuma a ƙarƙashin dokokin da suka kafa hukumomin sashe na 21 an haramta shigo ko safarar miyagun kwayoyi cikin ƙasa tare da kare kasar daga shiga halin tasku game da fantsamar miyagun kwayoyi da magunguna marasa inganci e, dokokin kuma sun tanadi hukunce-hukunce masu tsauri domin ladabtar da wanda aka kama to aikin san wannan miyagun kwayoyi da ake shiga da su ba karamar illa suke ba musamman yadda suke shafar matasa eh. ƙanana kafin ma su girma kiga sun na fama da matsalar nan ta shaye-shaye to kin ga ba karamar barazana bace ba ga kasa sosai haka to daga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar demokradiyyar congo da jaridar intanet da ake wallafa a afirka ta kudu wato african news mm. sharhi ta yi kan shugaban kasar congo ya bayyana kudurinsa na kafa gwamnatin kawance yayin da rikici ya yi kamari ga gabashin kasar mm. sannan kuma ana ci gaba da samun bambancin fahimta a cewar jaridar cikin martanin shugaban tun bayan da 'yan tawayen m23 masu samun goyon baya daga rwanda mm. Eh, waɗanda suka kuma amshi iko da muhimman yankunan kasar mm, kamar su birnin bukavu da kuma na goma haka shugaba felix tshisekedi ya yi jawabi ga 'yan rajin kawo zaman lafiyar kasar da su tabbatar sun yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen rigimar mm. da ta mamaye kasar. to muna godiya abida to barka RFI Takaddama ta kauri tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Plateau sakamakon umarnin dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai a jihar. A makon jiya ne gwamnan Plateau ya ce ya dakatar da ayyukan haƙar ma'adanan yayin da gwamnatin tarayya ta ce ba shi da hurumin yin haka. Muhammad Tasi'u Zakari na ɗauke da rahoto a kai. Dokar tono ma'adinan da gwamnan jihar ta Plateau ya rattaba hannu a kai ta dakatar da dukkan wani aikace-aikacen masu sana'ar tono ma'adinai a jihar. Mr. Agenberry shine daraktan hudda da 'yan jaridu na gwamna. Gwamnati tana kokari domin ta ganyen da za a yi ma'adini a hanya wanda federal government za su samu moriya, a Plateau state government za su samu moriya, mutanen da ake ma'adini a gonakinsu su ma su samu moriya. Domin a samu yadda za a hada kai mutane a wuri daya domin cin gaban kasa baki daya. Wannan ya zo ne a lokacin da ministan albarkatun ƙasa na Najeriya Mr. Dele Alake ya shaida manema labarai cewa Zan yi amfani da wannan dama domin faɗakar da ɗaukacin 'yan Najeriya cewa babu wata jiha a ƙasar nan da take da ikon dakatar da aikace-aikacen tomo ma'adinai a jihohinsu. Wannan batu ne da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasa kuma gwamnatin tarayya kaɗai ke da iko akan wannan batu. To koyaya kamfanonin da ke wannan sana'ar ma'adinai ke kallon wannan mataki na gwamnatin tarayya ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu aikin tono ma'adinan. Sunana injiniya Dattu Yusuf Yahaya, injiniya mining engineer na Makomas Mining Metal Limited. Ba mu taɓa expecting za mu ji wani daga wajen gwamnan Plateau ba. Mining a Plateau State, project employment na youth, population of 100%, mining tana ce da almost 80% na mutanen Plateau State. Sai mu ga gwamna kawai ya fito da daddare su suspending mining abin da gwamnati ta yi ta yi daidai Allah kuma ya saka mata alheri ina samun amfani ina ci da kaina kuma ina taimaka ma iyayena ina biya ma kaina kuɗin makaranta a dai bar mutane su ci gaba da yadda suke yi kawai in akwai wata matsala sai a gyara sunana Bashir Shu'aibu Jibril yanda yaran nan suka dan samu aikin yi aka samu zaman lafiya wallahi in aka ce an daina yin wannan aikin gaba daya za a samu matsalar da za a ce gara jiya da yau a yi kokari a ga abin da ya kamata a yi kafin a ɗauki wannan mataki. Yar Plateau ta yi suna a faɗin yammacin Afirka a fannonin tono ma'adinai. Ko mai masana dokoki za su ce akan wannan lamari barista lawan Ishak masanin dokoki ne a Najeriya. Wannan doka da shi gwamnan Plateau wanda ya kira da executive order lamba 001 ta shekarar 2025 gaskiya ta saba tsarin mulki na wannan kasa yin dokoki akan abin da shafi hakan ma'adanai wannan hurumi ne na gwamnatin tarayya ba na jiha ba gwamna ba shi da ikon yin doka a tsari na demokradiyyar da muke da shi a sassa guda uku bangaren shari'a bangaren masu dokoki majalisa kenan da kuma bangaren zartawa na gwamnati gwamna shi zartar da abin da aka kafa ya zama doka ne yanzu dai kallo ya koma sama domin a ga yadda za ta kaya akan wannan dambarwa da ke tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi. Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa. Mazauna yankin Arewa maso gabashin Najeriya na korafi akan kudaden da aka ware a kasafin kudin wannan shekara domin gudanar da aikin samar da hanyoyi a yankin. Mutanen na zargin cewa an yi watsi da yankin nasu sabanin yadda aka baiwa wasu yankunan maɓudan kudade. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da barista Abdullahi Jalu daya daga cikin waɗanda suka fito daga yankin kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Barista Abdullahi Jalo menene dalilin korafin da kuke yi? Senator Goje ya yi intabiyu ran sha bakwai zuwa sha takwas ga watan nan da muke ciki. Ya ce an ware kuɗi da za a yi aikin hanyoyi a Najeriya tiriliyan goma sha hudu da wani abu. An sa wa arewa maso gabas tiriliyan ɗaya da wasu abubuwa. To dama Bashir gaskiyar magana wannan lokacin muke jira irin su Senata Goje su fito su nuna haɗin kan cewa gaskiyar magana mu mutanen arewa maso gabar muna da ƙorafi dangane da wannan kuɗi da aka ware ka ɗauki daga gombe ka yi fatiskum ka ɗauki daga gombe ka yi biyu bare kuma ka ɗauki daga jos ka taho zuwa bauchi ka taho zuwa gombe ka yi maiduguri ka kuma ɗauka daga gombe ka yi numan ka ce za ka nemi adamawa to a wannan kuɗin hanya ɗaya ma za ta iya cinye wannan kuɗin so don haka wajibi ne mu an karar da gwamnatin a bola tinubu cewa jihohi hudu ne fa a north east banda sauran jihohi na wannan shiya wanda suka yi apc kuma sun kawo ƙuri'u da yawa kasafin kuɗi na wannan shekara an gabatar da shi a majalisa kuma majalisa ta amince kuna da wakilanku daga arewa maso gabashin najeriya ba su yi magana a majalisa ba wannan ba fargar jaji ba ne <laughs> ai bashir akwai wani abu da na sani ba wai ina kushe gwamnati na bane a'a abun da ya dace a yi ne ba a yi ba shi yasa ga dan juma goje ya shiga rediyo ya yi korafi babu wani fargan jaji a ciki ba a majalisa tun kafin a amince da kasafin kuɗin ya kamata a yi magana ba E to amma ina tambayan ka Bashir kai dan jarida ne wanda ka sanu a duniya wata shiya ne ka ji sun yi kukan cewa kuɗin da aka ba su a majalisa sun yi korafi kuma har an tattauna a kai a majalisan an yi gyara cewan kuɗin ya musu kaɗan ko ya musu yawa. Babu wannan abu illa wannan kuka da muke yi a makafofin rediyo irin naku na duniya. A takaice me kuke so? muna so a ƙara mana kuɗi na wannan hanyoyin don wannan kuɗin hanya ɗaya ne ma za ta cinye shi kuɗin ya yi kaɗan kuma muna da neman gyararraki a hanyoyin hanyoyin suna nan da yawa kamar yadda na faɗa maka nan kuɗin ba zai iya yin hanya ɗaya ba ma muna son shi shugaban ƙasa ya shigo ya amfani da ƙarfin mulki ya ƙara mana kuɗi don mu samu hanyoyinmu nan su yi kyau ya zama na muma 'yan Najeriya ne kamar yadda ake yin wannan coastal road na a hanyar Kalaba daga Lagos a kan 15 trillion hanya ne tsarara guda ɗaya tun da aka yi Najeriya ba a yi a budget da aka cire kuɗi a hanya guda ɗaya 15 trillion sai a wannan gwamnati kuma abu ne mai kyau mu kuma gashi jihohi ne a shida ko goma an sa mana tiriliyon ɗaya. barista abdullahi jalo mun gode sosai allah saka da alheri tattaunawar bashir ibrahim idris da barista abdullahi jalo da ka kawo karshen zagayen farko na labaran amma tun farko kun ji cewa najeriya ta kashe dala biliyan takwas domin baiwa darajar kudin kasar na naira kariya majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ƙasashe na fuskantar haɗarin yawaitar shugabanni 'yan kama karya shugabannin ƙasashen eu na gudanar da taro kan makomar yakin ukraine yayin da a yau aka cika shekaru uku da barkewarsa. su bar mu shakata da wannan. Ba mu kuma ba mu ku, kowa ya harkar gidansu, kowa ya tsarin gidansu, kowa ya rike abin samu ba mu ba mu ku. sa ku ji, kashe ne kau da gangan. Ga wani ɗan sabo nan takaice. Eh kun ɗan bayanai, kun kai masanannu, kun rance idanu, kuna so a karu. wai kuna a bar mu kar a gane batun mu tilo wannan ya kwana nan Allah shi ke da komai ai Allah shi ke da komai mu da mi girma kwabo da mi girma kwabo ai da mi girma kwabo ai kare mu kare kankanan mu ba komai ba ma da haushi ba ma da haushi na kowa ba ma da haushi ba ma ma. To da fatan kun nishadantu da wannan waka. Yanzu kuma